A cikin shirin namu ne za ku ji cewa kasar Jamus ta sassauta matakan baiwa baki takardar zama 'yan ƙasa. Sannan za mu kawo muku hira da wani da ya daɗe yana sauraron sashen Hausa na murya Amurka kan cikar sashen shekaru 45 da kafuwa. Kama kowace rana Asabar, Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauran labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. A Najeriya garkuwa da aka yi da wasu 'yan mata 'yan gida ɗaya a Abuja babban birnin ƙasar na ci gaba da shan suka tare da haifar da fargaba a fannin tsaro a tsakanin mazauna birnin. Ɗaya daga cikin ahalin waɗanda aka yi garkuwa da su ta faɗa wa kamfanin dalancin labarai na AFP cewa a farkon watan nan wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da 'yan uwanta bayan da suka faɗa gidansu da ke da tazarar kilomita 25 daga tsakiyar birnin na Abuja. ta kara da cewa 'yan bindigar sun halaka nabiha alkadiriya mai shekaru 21 bayan da aka gaza cika wa'adin kai kudin fansar da suka nema matsalar garkuwa da mutane ta zama ruwan dare a wasu sassan najeriya inda 'yan bindiga kan tsare babbar hanya ko su kai hari gidaje ko makarantu don sace mutane wing kwamanda musa isa mai sharhi ne kan sha'anin tsaro a najeriya dole fa a dinga amfani da fasaha wurin gano mutanen nan na farko the most important shine ciwon eye preventing a gano su tun kamun su kai su farga ko kuma su kai wannan harin a tsaida su saboda kar su kai harin To sau'i bayan wata tattaunawa ta waya da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da shugaban Amurka Joe Biden suka yi yayin ganawa da manema labarai shugaba biden bai ba da mahimmanci ba kan matsayin da ya dauka ta rashin amincewarsa da netanyahu kan batun samar da ƙasar falasino a matsayin wani abu da za a iya yi idan an kammala yakin da ake yi biden ya faɗa manema labarai a fadar white house cewa akwai hanyoyi da za a bi wajen samar da ƙasashe biyu masu zaman kansu a yankin inda ya kara da cewa mai yiwa netanyahu ya zaɓi ɗaya daga ciki The president still believes in the promise and the possibility Kakakin Majalisar Tsaron Amurka John Kirby ke ne ke cewa har yanzu shugaba Biden yana mai amanna cewa za a iya samar da kasashe biya tsakanin Isra'ila da Falastinu amma dai lamari ne da sai an yi tukin tsaye. Wani hari da aka kai kan wani gida a Damascus babban birnin Siriya a yau Asabar ya halaka dakarun tsaron juyin juya halin kasar Iran hudu a cewar hukumomin ƙasar waɗanda suka ɗora lakin harin akan Isra'ila. hukumomin tsaron dakarun juyin juyin halin sun tabbatar da aukuwar lamarin ne a wata sanarwa da suka fitar da ta kafar yada labaran kasar ta iran ita dai isra'ila ba ta ce uffan ba kan harin wacce dama ba kasafai take magana ba idan ta aikata wani abu a siriyar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ƙungiyar tarayyar turai ta ce za ta ƙara himma wajen ƙera makamai a wani mataki na ganin ta kai wa ukraine ɗauki kan kiran da take yi na neman tallafi a yakin da take yi da rasha wanda yanzu aka doshi shekaru biyu da farawa kwamishinan harkokin kasuwancin cikin gida na ƙungiyar ta eu theory britain ya ce nan da zuwa karshen shekarar nan za su iya samar da harsashe akalla miliyan 1.3 wannan sanarwa na zuwa ne yayin da kungiyar tsaro ta neto ke shirin gudanar da wani atisaye a mako mai zuwa yayin da ake fargabar yakin na ukraine da rasha zai iya fantsama zuwa wasu kasashen nahiyar turai Top officers the drills are to show that the alliance can defend all of kamfanin dallancin labarai na AP kenan take cewa manyan jami'ai sun ce wannan atisaye na tauna tsakuwa ne domin aya ta ji tsoro. A kuma nuna cewa kungiyar za ta iya kare yankunanta har zuwa kan iyakar Rasha. algeria da burkina faso sun tashi da ci biyu da biyu a wasan da suka kara a gasar kofin nahiyar afirka ta afcon da ake yi a coast dan wasan burkina faso mohammed kanote ne fara zira kwallo a ragar algeria gab ana shirin tafiya hutun rabin lokaci sai dai bayan an dawo daga hutun dan wasan algeria bagdad boneja ya farke kwallon a minti na ɗaya a cikin minti na 70 ne kuma burkina faso ta sake samun wata damar inda dan wasanta veteran traore ya zira kwallo ta biyu a raga algeria ta hanyar bugun finariti sai dai munna ta koma ciki ga 'yan wasan burkina faso bayan da boneja ya zira kwallo ta biyu a ragarsu hakan dai ya kara wa algeria kwarin gwiwar samun zuwa zagayen 'yan sha shida yanzu dai burkina faso ce a saman teburin rukunin da da maki hudu algeria na biye da ita da maki biyu.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 dokar ta rage shekarun mallakar fasfon daga takwas zuwa biyar lamarin da ya sa miliyoyin kasashen ƙetare suke ta nuna farin cikinsu a game da wannan dokar musamman 'yan kasashen afirka da ke rayuwa a ƙasar wakilin murya amurka a turai ramatu garba baba na ɗauke da rahoto daga bon To bayan dai an jima ana kai ruwa rana a ranar Juma'ar da ta gabata Majalisar Dokokin Jamus ta Bundestag ta amince da baiwa waɗanda suka shafa shekaru biyar a ƙasar fasfo na ɗan ƙasa a maimakon shekaru takwas zuwa goma da ake shafewa a can baya. Sanarwar shakka babu ta jefa dubban mutane cikin yanayi na farin ciki. Wasu 'yan ƙasashen Afirka da muryar Amurka ta tattauna da su. Su ma dai sun bayyana yadda suka ji bayan samun wannan labarin. Ni ne Dr. Abdullah Yusuf Hafiz. garba sokoto baki da suke da zama a jamin da rayuwansu na da wuya domin su samu 'yancin zama a cikin wannan gari da sauki ya zo to ai mu za mu yi hamdala sunana umma aliyu musa babban farin cikin da jama'a suka yi shine akwai abubuwa da dama da wannan sabon doka ya taimaka ya kawar akan wahalhalun da ake samu na, da na farko dai maimakon shekara takwas zuwa goma mutum a cikin shekara biyar ma zai iya samun fasfo to yanzu haka dai akwai da dama wanda sun yi shekara biyar ko sun fi ma so wannan ya zama musu abin farin ciki ne nan da nan su samu na suna na muhammad awal ya to ana ta alhamdulillah domin sun kawo sauki dai yadda suka yi ne ya yi daidai ya yi daidai kwarai kuwa kashi goma sha takwas cikin ɗari dai na al'ummar jamus baƙi ne kamar yadda ƙididdiga a ƙasar ta nunar to yanzu dai sabuwar dokar ta amince mutum ya ci gaba da amfani da fasfo na ƙasarsa ta asali saɓanin yadda a baya dokar ta jamus ba ta yadda da hakan ba sai dai akwai ƙasashe kamar ghana da kamaru da dokar ƙasarsu ba ta amince musu zama 'yan wata ƙasa ba baya ga ƙasar a lokaci guda Leo King ɗan kamaru ne da ke son ganin gwamnatin ƙasarsa ta janye wannan haramcin. I received the news with so much joy. However, as a Cameroonian, I am sad because my country, despite Yace duk da na ji daɗin wannan labarin, sai kuma murna ta koma ciki ganin a matsayina na ɗan Kamaru kafin na ci gajiyar dokar sai na sallama fasfo na na kamaru kiran da zan yi ga gwamnatin ƙasata ta kamaru ta sake nazari na amfani da fasfon ƙasashen guda biyu sabuwar dokar ta tanadi a baiwa waɗanda suka cika shekaru uku a ƙasar katin ɗan ƙasa na dindindin musamman ga waɗanda suka ba da himma a harshen jamusanci da ma da al'adun ƙasar. Wannan ya sa Dr. Abdullah Yusuf Hafiz Garba Sokoto, masanin zamantakewar iyali a ƙarƙashin ma'aikatar harkokin cikin gidan Jamus, ya ƙara jan hankalin rukunin da ke fatan samun takardar. Koyon yaren garin wajibi ne, ko da lokaci dukkan tulin shekarun da ka a cikin wannan gari sai an kawo ma wanda je ma translation to shi ka ga nan da nan shi su gaji da kai. Kuma ya kiyaye da sabawa ma dokokin garin kun kai qualifying a baka citizenship a yau she sun je sun yi bincike irin naka rayuwa a cikin wannan gari kana da wasu criminal acts almisali rashin gaskiya da ta'addanci don suka ga haka game da wannan ya bar su hana ana ba wasu amma kai shi a hana ka kuma suna da gaskiya To fasfo na kasar Jamus dai na ɗaya daga cikin fasfuna mafi ƙarfi a duniya inda yake bayar da damar shiga kasashe akalla 190 ba tare da biza ba. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. A gaida Ramatu Garba Baba da wannan rahoton. A ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman da shirye-shirye dangane da cikar sashen Hausa na muryar Amurka shekaru 45 da kafuwa. A hirarsa da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari, wani mai sauraro da ya daɗe yana bibiyar shirye-shiryen muryar Amurka ya bayyana irin shirin da masu sauraro suka fi so a tsawon shekarun da sashen ya kwashe yana watsa shirye sa. da farko dai suna na zaidu bala kofa sabuwar birnin kebbi shugaban kungiyar murya talaka na kasa. to gaskiya sashen hausa waɗannan shekaru da ya kwashe sama da arba'in ba ƙaramin abin a yaba na ba kuma a jinjina saboda kun ƙirƙiro shirarruka masu mahimmanci sosai waɗanda sun kai wayar da al'umma musamman ma kasashen da ka unhwani da harshen hausa wannan sashen hausa na murya amurka ya zama kamar makaranta a gare mu ko kuma mu ce babbar jami'a saboda duk mai sauraron sashen hausa na murya amurka zai unhwani da abubuwa sosai sosai musamman ma shirarrukan kuɗi an ka faro tun daga harkar ilimi harkar kiwon lahiya harkar noma harkar tsaro babu wani sashe da babu wani bangare na ci gaban bil'adama wanda sashe hausa na murya amurka ba su taɓo kai ne ba don haka muna ganin da cewa koyo shi duk mai sauraren sashen hausa na murya amurka zai unwane da abubuwan sosai musamman ma yadda kuka gayyato matsana hmm. masu ilimi suna wayar da kan al'umma ko yaushe da haka wannan abu abin ayaba na da wata Allah ya gwada muna koyon shekarun maiki. To uh, menene shawara musamman ga ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka uh, a kan aikinsu? To shawarar da zan ba sashen Hausa na murya Amurka su rike aikinsu su sa kishi na ƙasa gaba. Mm. Saboda ƙasashe da yawa na suka wa aiki. To duk ƙasar da haka wa aiki, in Najeriya ta, in Nijar, in Kamaru, in Chadi, ka tsaya ka yi abin da ya dace kuma da al'ummar da hake cikinsu kaka ɗauko report saboda aiki duk babu aiki wanda adda haɗari duniya irin aikin jarida musamman ma aikin rediyo Dan hmm. kure kaɗan zai jawo sanadin tashi hankali da rikici wanda ba a taɓa tsammani ba to kun ga da cewa shekarun baya har zuwa yanzu allah ya kare ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ga irin shiga waɗannan abubuwa to shi yasa muke kira gare ku muke ƙara ba ku shawara kuma muke kira gare ku da babban murya ku rike aƙidar nan ta aikin jarida ɗan jarida abokin kowa yadda kuka nuna kowa nakuna sashen hausa na muryar amurka ha ganin ko shiga lungu da sako ko ɗoko tare da an ce a biya ba ko wani abu duk abin da kuka yi kyau kamar jihadi na kuka duka abubuwan nan ku rike ku sa kishin ƙasa gaba ƙasashenmu musamman ma na nahiyar afirka To yanzu uh, Hajji Zaidu kaman akwai wani shawara da kake gani a cikin shirye-shirye wanda kake gani ya kamata a yi gyara ko kuma a ci gaba da shi a haka. To musamman ma shirin da koyo shi duka so ya ƙara ba da shawara. Akwai ra'ayi daga bakin mai shi wanda kuka ba da dama ranar Asabar da Lahadi da Sahi. masu saurare na ya tuwa su albarkacin bakin su ba albarkacin baki ba a faɗi ra'ayoyi waɗanda na a gyara na zuwa ga shugabanni da talaka wannan shiri yana da mahimmanci sosai kuma an shekaru ana yi ne kuma yanzu ba a yi ne saboda masu saurare na unhwana da shi talakawa na unhwana da shi saboda mu masu saurare muna ganin abinda ku ma'aikatan ba ku gani to shi ya samu a ganin da cewa wasu shirye-shiryen ku duk da an ka bari lafiya lon suke tangararar ana sauraron su yadda ya kamata amma shi wannan shiri na ra'ayin masu saurare wanda aka yi ranar asabar da lahadi da saye wanda mutane ka barin ra'ayinsu na akwati barin sako ta sashen hausa na murya amurka to wannan shiri mu masu saurare muna son a mai mu shi To daga ƙarshe yanzu Hajji Zaidu Bala wace fata kake yi ma gidan rediyon nan na murya Amurka? fatar da nika wa wannan gida na murya amurka babu abin da nika yi muku fata illa allah ya biya ku allah ya saka muku da alheri kuma wannan ci gaba da kunka kawo mun san da cewa dole mu jinjina muku musamman ma wasu ma'aikatan ku sun yi aiki tare da ku sun bari wasu suna cikin aiki kuma allah ya ɗauki rayuwarsu to shi na dole duk abin da za a yi mai muku ta'aziyya irin rashe-rashen da an yi tun daga shekarun baya har zuwa yanzu saman ma daga jamhuriyar Nijar irin su Lawal Bukar Maini kuma koma irin su Sa'adatu Muhammad Fawu irin su Ladan Ibrahim Ayawa irin su babanmu Kabiru Fage irin su Aminu Bello Sahabi duk ma'aikatan ma'aikatanku waɗanda Allah ya karɓi rayuwarsu muna ƙara yi muku ta'aziyya Allah ya ji kansu da rahama saboda tsakani da Allah waɗanga da nilisawa kowa ya san jajirtattun 'yan adawa na musamman ma Ibrahim Abdulaziz Allah ya ji kansu Allah ya hutashe su Allah shi musu rahama saboda bai yiwuwa a ce shekarun gada an kai ba a tuna da waɗannan bayan Allah ba waɗanda sun ka ba da gudunmuwa to ina yi muku ta'aziyya su kuma yan ƙungiyar murya talaka gaba ɗai a faɗin Najeriya suna ta'aziyya waɗannan rashe-rashe da mun kai. Madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To yau za a ji ansar tambayoyin masu sauraronmu da dama ciki har da Umar gashua da Adamu Damboa da Sa'idu Mammani Kano da ke son takaitaccen tarihin mulkin mallaka a afirka musamman ma najeriya to idan masu tambayar na saurare ga ansar da masanin tarihi na cibiyar arewa house kaduna dr salisu bala ya bayar da farko kamar yadda aka sani turawa na yammacin duniya sun yi ma kasashen afirka da kasashen asiya mulkin mallaka a shekaru da dama da suka gabata kasashen tura da suka yi ruwa suka saki wurin mulkin mallaka sun hada da kasar burtaniya kasar italiya kasar portugal kasar holland wanda ake ce mata dutch kenan da kasar italiya da sauran wasu kuma kananan kasashe hanyoyin da suka bi wurin aiwatar da mulkin mallaka a kasashen afirka da kuma bangaren asiya ko kuma ce a kasashen afirka da yawa akwai hanya ta farko shine amfani da 'yan leken asiri wato su ne mutanen farko da suka fara dora kafarsu a cikin yankin afirka kuma wayannan mutane sanannu ne sun rubuta littattafai da wallafa wallafi irin na abubuwan da suka gani a yankin afirka wurin shekara ɗari biyu zuwa shekara ɗari uku da suka wuce mm. mutum na farko da ya fara zuwa yankin afirka shine wani mutum da ake kira prince henry wanda ya zo ta bangaren kogin atlantika zuwa bangaren abin da ya shafi yankin india hmm. akwai irin su mongo park wanda ya rayu tsakanin shekara ta dubu dari bakwai da saba'in da ɗaya zuwa shekara ta dubu dari takwas da shida shi mutumin scotland ne kuma likita ne na fida sannan akwai saho clapperton wanda aka haife shi a ranar sha takwas ga watan mayu na shekara ta dubu ɗari bakwai da tamanin da takwas ya rasu a sokoto a sha uku ga watan afrilu na shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da ishirin da bakwai hmm. sannan akwai richard lemon landa daga shekara ta dubu da ɗari takwas da hudu zuwa shekara ta dubu da ɗari takwas da talatin da hudu wannan mutumin ingila ne ya zo yankin afirka sau uku akwai su suna nan da yawa waɗanda suka zo akwai henry bass wanda aka haifin shi a sha shi daga watan Fabrairu na shekara ta dubu da dari takwas da ishirin da ɗaya wanda mutum gasar Jamus ne ya iya rubutun larabci ya yi kuma iya magana da larabci ya yi rubutu ya yi wallafe-wallafe wanda ya rubuta wani katin littafi mai jizgi guda biyar da turanci da kuma harshen jamusanci a inda ya faɗi kasuwanni da yanayin yadda ake cinikayya da yanayin yadda ake kasuwanci da yanayin yadda ake tafiyar da mulki da yadda mu'amala take a kasashen afirka wayannan mutanen da suka bada bayanai na leken asiri da turawan mulkin mallaka da shekara ɗari ta zagayo shine sai suka fara turo mutane yana gudanar da harkar irin na kasuwanci kuma abin da ya shafi leken asiri na jama'ar mutanen afirka hanya ta biyu da suka bi ta ce kafa amfani da manya-manyan kamfanonin yan jari hujja wato trading companies kenan hmm. a turance to idan ka duba za ga duk yankin da ka je na ƙasar afirka za ga akwai irin waɗannan manya-manyan kamfanoni da aka kafa domin rike tattalin arzikin mutanen ƙasashen afirka ta bangaren noma da kuma abin da ya shafi kasuwanci misali akwai british east africa company wanda aka kafa shi a gabacin wato afirka a shekara ta dubu takwas wanda shi ne ya tabbatar da kame kasar kenya ta dawo ƙarƙashin mulkin mallaka karkashin wato mulkin Birtaniya har zuwa shekara ta dubu ɗari takwas da casa'in da uku. Sannan akwai British South Africa Company BSAC kuma an kafa su a shekara ta dubu ɗari takwas da tamanin da tara karkashin jagorancin wani da ake ce masa Cecil John Road wanda suka amfani da karfi wurin dawo da yankunan Malawi da yankunan Zambia da yankunan Zimbabwe a karkashin 'yan mulkin mallaka. Hmm. Har yanzu zuwa shekara ta dubu tara da da uku.